Tsaka mai wuya. To jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Akwai jita-jita da ake ta bazawa a Najeriya cewa watakila shugaban Najeriya dan Bola Ahmed Tinubu zai yi wa gwamnatin sakwas kwarima yadda zai canja wasu ministoci ya naɗa wasu ya salami wasu. To bisa ga al'adar duk ɗan siyasa da ke son ya zama minista yana buƙatar goyon baya daga jiharsa musamman daga wurin gwamnansa. A bisa sanin haka za a iya ɗauka cewa Bello Muhammad Mutawallin Maradun wanda shine karamin ministan tsaro a yanzu zai iya samun goyon bayan gwamnan jihar Zamfara na yanzu Dauda Lawan domin ya ci gaba da riƙe wannan mukamin nasa ko kuma a ci gaba da barinsa a matsayin minista. Wannan ayar tambayar ta waje ba domin sanin irin zazzafan faɗan da ke gudana a tsakanin wa'annan mutane guda biyu musamman a shafunan duniyar gizo inda suke cece kuce suna zargin juna da abubuwa da yawa. Ba da bayan haka meye tasirin wannan faɗa nasu akan mutanen jihar Zamfara da kuma ci gaban ita wannan jiha ɗin. To muna da muhawara da ke kan hanya amma kafin sannan bari mu ji ra'ayoyin wasu 'yan zamfara ɗin. Kai abun biyu ne. yanzu halin da ake ciki talakan zamfara fa abin da yake so illa ya samu zama lafiya ministan gada ake ta kalubalanta ta ya taso dama abin da ake so ga shugabanci ya za a a faɗi laifinka kuma ka gyara kuma ya taso tsakanin shi da Allah ana kokarin a kai karshen matsalar ga ita ce talakan zamfara ke so shi wannan mai suka me yayi ina ka taba ganin ya je jaje ina ka taba ganin an ɗauke sojoji dauda ya tashi tsaya ce sai an mai da su tunda ya ce ɗauke su ake daga abuja an kwashe ke shugaban sojojin gaba ɗaya an kawo sokoto don a kai ƙarshen matsalar tsaro kuma ya tattaro wani aiki a tashi tsakani da Allah kamar yadda shi matawalla ya zo dauda ya roki arziki ya roki alhurma a taro a kai ƙarshen matsalar nan ita ce mu mutanen zamfara wannan shine ra'ayina sunana jamilu muhammad karu a gaskiya wannan takaddama da take faruwa tsakanin gwamnati mai ci yanzu ta dr dauda lawan dare da gwamnatin da ta gabata ta karamin ministan tsaro na yanzu wato bello matwal abu ne wanda dole sai gwamnatin da ta shigo ta yi bincike a kai saboda jiha ta riga ta ɗaiɗaice abubuwa sun riga sun lalace kudaden da ya kamata a yi amfani da su amma talakawa aiki ba a yi ba hankalin mutane ya tashi saboda tsaro sannan akwai allegations iri-iri daban-daban da shi wannan karamin minista na tsaro yake fuskanta. To haka ne, to kamar da muka ce akwai muhawara kuma wakilin a can gusa Abdulrazak Bello Kaura ya shirya mana ita muhawara din a tsakanin gigga guda biyu na jam'iyyar da ke mulki ta PDP da kuma jam'iyyar adawa ta APC. ba tare da bata lokaci bari in ba Abdulrazak din ya gabatar da bakin nasa. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum mu da kasantuwa da juna a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya. Shiri da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muri Amurka da ke birnin Washington DC. A wannan lokaci za mu tattauna ne da wasu muhimman mutane guda biyu daga jihar Zamfara musamman kacokan tattauna za ta kasance ne akan cece ku ce da takaddama da ke tsakanin tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle wanda shine karamin ministan tsaro a Najeriya da kuma gwamnan jihar Zamfara da Lawal akan abin da shafi ita kanta jihar ta Zamfara. Domin samun nasarar tattauna wannan shiri kai tsaye ina tare da sakataren jam'iyyar PDP na jihar Zamfara Naziru Ibrahim Rufa'i. a ma Naziru ina maka barka da shigowa cikin wannan shiri. Ina eh, ma godiya da wannan gaita da kai mani kuma muna tare da kai insha Allah. Assalamu alaikum. Daga bangaren tsohon gwamnan jihar kuma ministan tsaro a matakin ƙasa wato Bello matole akwai sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar APC na jihar Zamfara wanda kuma shine tsohon babban darakta mai kula da sashen 'yan jarida a lokacin mulkin gwamna Matole wato Yusuf Idris Gusau. Malam Yusuf muna maka barka shigo a cikin wannan shiri. Ah, Malam Abdulrazak muna godiya kuma muna godiya bisa wannan karama da kuma gaisa mu da aka yi a wannan shirin. To malamai za mu soma wannan shiri a sanin ku ne cewa ɓangarenku guda biyu wato shi gwamnati dauda da shi minista Bello Matawalle akwai takaddama kwarai da gaske musamman abin da shahi zargin juna da abubuwa. Wai bari in soma da shi Malam Naziru na bangaren gwamnati mai ci yanzu a jihar Zamfara. a menene babban matsala tsakanin waɗannan mutanen guda biyu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم da farko dai ina ma Allah godiya samu na cikin wannan tattaunawa mai albarka a wannan gidan rediyo mai albarka ban tunanin akwai wata takaddama tsakanin mai girma gwamna da shi mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara ko ministan tsaro a yanzu wanda take tsakanin su gudun sai dai tsakanin yanayin yadda aka gabatar da gwamnatin jihar zamfara a baya da yadda shi ko mai girma gwamna dauda ya karbi gwamnatin to wannan abu ne shi ne takaddamar da mutane suke ganin kamar ana samu tsakanin su ba wai tsakanin su bane a'a abu ne wanda ya shafi al'umma shi wanda ya gabata ya yi abin da ya tsaya na tsawon shekara hudu ya yi mulkin da ya tsawon shekara hudu shi ko mai girma kuma da dauda lawan dare ya zo ya fito takara Allah ya bashi nasara ya karbi gwamnati to irin abubuwan da aka tara cikin gwamnatin ne dole zuciya ta yi nauyi shi ke sa abun na damar da shi is excellency har za ka ji yana nuna damuwa yadda ya karbi jihar duka abubuwan da suna da alaƙa ne da fishin jihar da ke damun shi his excellency eh, malam naziru kayan magana dunkule abubuwan da aka tara kamar yaya kamar da ka sani 2019 Allah ya ba mai girma gwamna a dalla wanda mulkin jiha duk da ba zaben mu aka yi ba lokacin muna tare da shi amma da yanayi na shari'a da kuma wasu abubuwa da suka faru tsohuwar jam'iyyar shi ta yanzu ta ruguje kanta Allah ya ɗauki mulki ya bashi a cikin jam'iyyar PDP aka shekara uku yana mulki daga baya kafin shekara hudu ta ƙare ya koma APC sai kuma mai girma gwamna dauda lawan dare zo ya karya yi fito takara a ƙarƙashin jam'iyyar pdp allah ya bashi nasara to abubuwan da mu yanayin mulkin bello mutawalle shi yasa al'ummar jihar zamfara suka gundura da mulkin suka musu mulkin ya ƙare kuma suka zaɓi mai girma dr dauda lawan dare a matsayin ya zo ya kawo sauye-sauye da ci gaba a cikin jihar zamfara lokacin da his excellency ya karɓi gwamnati aka yi kwamiti na karɓar mulki to a yi isko abubuwa da yawa bayan abubuwan da aka gani na zahiri na rashin samun ci gaban da aka tsammana ƙarƙashin gwamnatin na ah, bello matawalle kuma an isko wasu kaloli na banna da aka samu na kuɗaɗe da mismanagement da wasu abubuwa da ba a yi tsammani a samu ga irin shi ba to wannan abun yasa duk lokacin da aka ɗauko yanayin da ah, bello matawalle gudanar da mulki to duk wanda ke cikin wannan gwamnati zai ji rayuwar shi ta baci ganin an karɓi gwamnati domin a kawo ci gaba aka shekara hudu babu ci gaban da aka samu. Ah, Malam Naziru kamar kenan ah, ah, kamar kenan wannan shine dalilin da yasa ake ta wannan takun saka kenan tsakanin su. Kusan shi ne. To bari ba bari mu koma bari mu koma ga shi Malam Yusuf Idris shi sakataren labarin APC wanda shi ke bada kariya ga bangaren shi tsohon gwamna Matawalle. Malam su kaji maganganun shi sakataren PDP wato Naziru. Me za ka ce akan wannan magana tashi? أعوذ بالله bi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن rahim. muna yi Allah godiya mai kowa mai kogi wanda cikin ni'imar rayuwa ya azarta mu da halartar wannan shiri na Voice of America domin yin bayanuna masu muhimmanci da al'ummar ƙasa kuma al'ummar duniya baki daya. kamar yadda ka saurare shi na saurare shi na ji shi kuma tare da shi aka yi gwamnatin matawalle wanda yana cikinta kamar yadda yake kokarin ya nuna wani abu to ni ya tawa fahimta da kuma abin da al'umma suke kallo da abin da ake a jihar zamfara ba ta kaddama abin da ya isko ba ne domin ai abin da ya isko shi mai girma gwamna dauda ai ya isko abu a rubuce ita kuma transition na gwamnati idan gwamnati za ta wuce za ta rubuta abin da ta bari ta baka hannun uba abin da baka yadda bane za ka dawo ka kira ka ce to wannan ai baka yadda ba wannan baka yadda ba amma idan ka kula shi yanzu mai girma gwamna dauda ya tafi dazuka a jihar zamfara ya yi kamfen da matsalar tsaro ai ba cewa ba ya aiki ba lokacin da yana kamfen ba ba inda tafi ce ba ya aiki ba ko kuma ba a kawo ci gaba ba abin da ya tafi gaya mutanen karkara cewa laifin mai girma gwamna mutum ne lokacin da yana gwamna wannan matsalar tsaro don Allah subhanahu ta'ala ya ba shi cikin sati biyu da karshe wannan matsalar tsaro kafin shi Allah subhanahu ta'ala baya mashi hikima baya mashi dabara baya mashi wani sai ya rafi shi sai ya ba shi gwamna. to da ya ba shi gwamnan da ya shigo don da a waje yake kamar dan kwallo ne mai kallon kwallo da yana kallon kwallo domin in ka kula shi mai girma gwamnan zamfara na yanzu bai taɓa yin aikin gwamnati wani wuri ba in ba aikin banki ba bai taɓa yin harkar siyasa ba ko rike wani political appointment babu wani misali da ya taɓa rikawa in ba aikin banki ba to abin da yake tsammani kamar yadda ake aikin banki haka ake aikin gwamnatin jiha to da ya shigo ya ga abin ya gagare shi ya fi karfin shi to shine sai yake kokari yanzu ya ɗauki laifukan matsalar tsaron ya mai da ita jingina ta ga mai girma a ministan tsaro na ƙasa ne yanzu. To kenan a shi wannan dalilin kuma na ɗaura ta kuɗa mara ta ganin cakila kuma da martani. Ai babu dalilin da zai sa mutum ya zo ya maka ƙazafi. Misali yanzu ai matsayin shi na gwamna idan zai magana a kafafen yaɗa labarai ya kamata ya san maganganun da zai yi ma ya faɗa. Domin shi yanzu duk maganar da ya faɗa magana ce wadda za a ɗauka matsayin shugaba ya yi ta to waɗansu maganganun da yake zana ai yana kallon idan muka yi shiru ko muka kyale shi abin da ya faɗa gaskiya ne kenan to hali duka wayannan maganganun da ya faɗa ciki babu magana ta gaskiya ciki ko ɗaya to eh, malam naziru eh malam naziru kaji shi ansa da ya bada shi ita ta kaddamar ma da kuke yanzu a kayan mu ci gaba ana madadin wa ake yin ta dan ci gaban jihar Zamfara ne ko kuma dan kariyar jam'iyyun ku ne daban-daban ko kuma ra'ayoyin ku daban-daban To a gaishe ku, to idan Allah ya kai mu rana to za mu shin gaskiya ne lokacin da yake kamfen nema a zabe shi gwamna Dauda Lawan ya taba alƙawarin cewa in an zaɓe shi din zai kawo ƙarshen harkar tsaro a zamfara a cikin makonni biyu kacal? sannan kuma gaskiya ne shi bello mutawalla ya taba zargin tsofaffin gwamnoni cewa suna da alaka da kusanci da 'yan ta'adda sannan me yasa shi bello mutawalla din ya dinga haɗuwa da shugabanni ko kuma jagororin 'yan ta'adda din a cikin gidan gwamnati na gusau duk wannan suna cin abubuwan da muke son tabawa in allah ya kai mu rana wato yanzu muna godiya ga su bakin namu wato naziru ibrahim rufa'i da kuma yusuf idris gusau da kuma musamman shi wakilin namu abdulrazak bello kaura da ya haɗa mana wannan muhawara tare da su a madadinsu aliyu mustapha sakwato ne a washington mun baku lafiya